Sarakuna ta ɗaya Sura bakwai Solomon ya gina fadarsa Ya ɗauki Solomon shekaru goma sha uku kafin ya gama gina fadarsa, ya gina fadarsa mai suna Kurmin Lebanon, tsawonsa kamu ɗari, faɗinsa kamu a hamsin, tsayinsa kuma kamu talatin, a bisa jerin huɗu na ginshiƙan itacen al'ul, aka shimfiɗa katakon itacen al'ul. a bisa ginshiƙan, aka yi rufin da al'ul bisa ginshiƙan da suke bisa ginshiƙai arba'in da biyar, goma sha biyar a kowane jeri, aka kuma yi tagogi masu sandunan ƙarfe jeri uku, kowace taga tana daura da ’yar'uwarta har jeri uku, dukkan ƙofofin da madogaransu murabba'i ne, taga kuma tana daura da ’yar'uwarta. har jeri uku, ya yi babban zaure mai ginshiƙai, tsawonsa kamu hamsin, fāɗinsa kuwa kamu talatin, a gabansa kuwa akwai shirayi, kuma a gaban wannan shirayi akwai ginshiƙai da kuma rufin da yake a shimfiɗe, ya kuma gina shirayi ta sarauta da ya kira zauren adalci, inda zai riƙa yin shari'a, ya kuma rufe dukkan daɓensa da itacen al'ul. daga ƙasa har sama, a fadar da zai zauna kuwa, gwadda aka gina a can baya, ya yi ta da irin fasari guda, Solomon ya kuma yi wata fada kamar wannan zaure domin ’yar Fir'auna wadda ya auro. Dukan waɗannan gine-gine daga waje zuwa babban fili da kuma daga tushen zuwa rufin, an yi su da duwatsun da aka yanka aka kuma gyara da zarto a fuskokinsu na ciki da waje, aka kafa tushen da manyan duwatsu masu kyau, tsayin waɗansunsu ya kai kamu goma, waɗansu kuma kamu takwas, a can bisa akwai duwatsu masu tsada da aka yayyanka bisa ga ma'auni da kuma ginshiƙan al'ul, an kewaye babban filin da katanga da jerin uku uku na duwatsu da aka gyara da kuma jeri guda na gyararren al'ul, kamar yadda aka yi na filin cikin haikalin Ubangiji da shirayinsa, kayan haikali, Sarki Solomon ya aika wa Taya, aka kuma kawo Huram, wanda mahaifiyarsa gwauruwa ce daga kabilar Naftali, wadda kuma mahaifinsa mutumin Taya ne, shi Huram wani ne a aikin tagulla. Huram gwani ne sosai, kuma ya saba da yin kowane irin aikin tagulla, sai ya zo wurin Sarki Solomon ya kuma yi dukan aikin da aka sa shi, ya yi ginshiƙan tagulla, kowanne tsayinsa kamu goma sha takwas, ya kuma yi guru mai kamu goma sha biyu kewaye da shi, ya yi dajiyoyi biyu na zubin tagulla don ya sa a bisa ginshiƙai, kowace dajiya. tsayinta kamu biyar ne, aka yi yanar tuƙaƙƙun sarƙoƙi, aka ɗaura dajiyoyin a bisa ginshiƙai guda bakwai don kowace dajiya, ya yi rumman jeri biyu kewaye da kowace yanar don yă yi adon dajiyoyi a bisa ginshiƙan, haka kuma ya yi wa ɗaya dajiyar, dajiyoyin da suke bisa ginshiƙan a shirayi suna da fasalin furen bi rana, tsayinsu kamu huɗu huɗu ne, a inda kan ginshiƙan ya haɗu kamar kwano sama da zane-zanen sarƙar, an yi zane-zanen roman wajen ɗari biyu layi layi kewaye da kawunan ginshiƙan nan, ya tā da ginshiƙai a shirayin haikali, ya ba wa ginshiƙi na wajen kudu sunan Yakin, na wajen arewa kuma ya kira Bowaz, dajiyoyin da suke a bisa suna da fasalin birana ne, ta haka aka gama aiki a kan ginshiƙan. Sai Huram ya yi wani ƙaton kwano na ƙarfen tagulla da ya kira teku, zurfin kwanon nan kamu bakwai da rabi, faɗinsa kamu goma sha biyar. da'irarsa kuma kamu talatin ne, a kewayen bakin ƙaton kwanon akwai layi biyu na siffofin goran ƙarfen tagulla, akwai gora shida cikin kowanne ƙafa, an yi zubinsu haɗe da kwanon nan da kira teku, Kwanan ya tsaya a kan siffofin bijimai goma sha biyu, uku suna fuskantar arewa, uku suna fuskantar yamma. uku suna fuskantar kudu, sa'an nan uku suna fuskantar gabas, Kwanan da ya kira teku ya zauna a kansu, gindin siffofin bijimai goma sha biyun nan suna wajen tsakiya, kaurin kwanan ya kai tafin hannu, kuma da'irarsa ya yi kamar da'irar kwaf, kamar bi ranar da ta buɗe, wannan kwanan da aka kira teku yakan ce garwa dubu biyu, ya kuma yi dakalai guda goma na tagulla da ake iya matsar da su, kowane tsawonsa kamu huɗu ne, fāɗinsa kamu huɗu, tsayinsa kuma kamu uku. Ga yadda aka yi dakalan, dakalan suna da ɓangarori haɗe da mahaɗai, a bisa sassan tsakanin mahaɗan akwai siffofin zakoki. bijimai da kuma kirbobi suna a kan mahaɗan su ma, a sama da kuma ƙasan siffofin zakokin da na bijiman kuwa akwai hotunan furanni, kowane dakali yana da ƙafa huɗu na tagulla kamar na keken yaƙi, da sandunan tagulla don sa kwanan nan da aka kira Teku, a kusurwoyin akwai abubuwan zubi don riƙe kwanan. an zāna furanni a kowane gefensu, a dakalin daga ciki, akwai bakin da yake da'ira mai zurfi, kamu guda, bakin da'iran ne yana da zane-zanensa da ya kai kamu ɗaya da rabi, kusa da bakin akwai zane zane sassan dakalin murabba'i ne, ba da'ira ba ne, ƙafafu huɗun suna a ƙarƙashin ɓangarorin, aka kuma haɗa gindin ƙafafun keken da dakalin, tsayin kowace ƙafa kamu ɗaya da rabi ne, an yi ƙafafun kamar ƙafafun keken yaƙi ne, gindin, da'irar, gyaffan da kuma cibiyar duk an yi su da ƙarfe ne, kowane dakali yana da hannuwa huɗu, ɗaya a kowane gefe, da yake nausawa daga dakalin. A bisa dakalin akwai da'irar da ta yi kamar gammo mai zurfi kamar rabin kamu, abubuwan da suke riƙewa da kuma sassan, an haɗa su da bisa dakalin, ya zana siffofin kirbobi, zakoki da itatuwan dabino a saman abubuwan riƙewa da kuma a kan ɓangarorin. a kowane abin da ya ga akwai ɗan fili, ya zana furanni, haka ya yi dakalai goma, zubinsu iri ɗaya ne, girmansu da fasalinsu kuma iri ɗaya. Sa'an nan ya yi kwanoni goma na tagulla, kowanne yana cin garwa arba'in, kuma kamu huɗu daga wannan zuwa wancan, kowane dakali yana da daro ɗaya, ya sa dakalai biyar a gefen kudu na haikalin, biyar kuma a arewa, ya sa kwanan a gefen kudu maso gabas na haikalin, ya kuma yi kwanoni da manyan cokula da kuma kwanonin yayyafawa. Ta haka Huram ya gama dukan aikin da ya yi wa Sarki Salaman a haikalin Ubangiji, ya yi ginshiƙai biyun, dajiyoyi biyu masu fasalin kwano a kan ginshiƙan, ya yi yanar kashi biyu wa dajiyoyi masu fasalin kwano guda biyu a kan ginshiƙai, ya yi rumman guda ɗari huɗu na sashi yanar biyun, jeri biyu na rumman don kowace yanar, yana adon dajiyoyi masu fasalin kwano a kan ginshiƙai, ya yi dakalai goma da kwanoninsu goma, ya yi kwanon da ya kira Teku. da bijimai goma sha biyu a ƙarƙashinsa, ya yi tukwane, manyan cokula da kwanonin yayyafawa, dukan waɗannan abubuwan da Huram ya yi wa Sarki Solomon saboda haikalin Ubangiji, an dalaye su da tagulla. Sarki ya sa aka yi zubi a abin yin tubalin laka a filin Urdun tsakanin Sukkot da Zaretan, Solomon ya bar dukan waɗannan abubuwa ba tare da an auna su ba, domin sun yi yawa sosai, ba a san nauyin tagullar ba. Solomon ya kuma yi dukan kayayyakin da suke cikin haikalin Ubangiji, ya yi bagadin zinariya, teburin zinariya, inda ake ajiye burodin kasancewa, ya yi alkukai na zinariya zalla, biyar a dama, biyar kuma a hagu. a gaban wuri mai tsarki na can ciki, ya yi zane-zanen furannin zinariya da fitilu da kuma arautaki, ya yi kwanonin zinariya zalla, hantsuka, kwanonin yayyafawa, kwanoni da kuma farantan wuta, ya yi wurin ajiye fitila na zinariya domin ƙofofi na ɗakin can ciki ciki da na ƙofofin wuri mafi tsarki, da kuma domin ƙofofin babban zauren haikali. Sa'ad da aka gama aikin da Sarki Solomon ya sa a yi domin haikalin Ubangiji, sai ya kawo kayayyakin da mahaifinsa Dauda ya keɓe, azurfa da zinariya da kayayyaki ya sa su a ma'ajin haikalin Ubangiji.